الم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن الا الله ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون waɗannan mushrikai ba sa kallon tsuntsu waɗanda aka hore su aka sauwaƙa masu tashi a cikin iska da abin da Allah ya ba su na fikafiki da kadawar iska kuma ya kimsu su kame fikafikansu kuma su bude su ba wanda yake rike da su a cikin wannan iska ya hana su faduwa sai Allah mai iko hakika a cikin wannan horarwa da rike su kar su fado akwai hujjoji ga mutane masu yin imani da Allah don su ne waɗanda suke amfana da hujjoji da abubuwan izina.